alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za a kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina bahari auna tare da ni zahra aminu fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau ma 22 ga watan Satumba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan muhimmancin ruwa. yake amina masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin mu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masanin kiwon lafiya sannan ta tantabi jama'a akan muhimmancin ruwa a rayuwarsu daga bisani kuma muna tafi da shirin kwallama. Sai ku ta zomo ku kasance tare da shirin yau da gobe. za mu tsunduma cikin shirin ne da garzayawa wajen wakiliyar sashen hausa abuja Shamsi hamza ibrahim inda ta fara da jin ta bakin jama'a akan muhimmancin ruwa ga dan adam. da farko dai suna na el sadiq muktar na kanda jos shi ruwa ta bakin wani mawaƙi cewa ya yi ruwa ba shi da maƙiyi idan ka yaƙe shi ya zama dan kana son shi ne kuma idan za ka yi abinci dole za ka buƙaci ruwa haka nan ma idan za ka yi wanka shuki a gona ko kuma gini dole da shi za ka yi to kenan kun ga ta kowane fanni a rayuwa ruwa yana da matuƙar mahimmanci ga rayuwar ɗan adam ta ina ko zan iya rayuwa babu ruwa jikin mutum na buƙatar ruwa domin gudanar da muhimman muhimman ayyuka kamar wajen daidaituwar yanayi na zafi ko sanyi tare da raya wasu muhimman sinadaran gina jiki. Bincike ya nuna cewa mutum zai iya rayuwa ba tare da ya ci abinci ba na tsawon kusa da sati uku, amma da ƙyar ya rayu babu ruwa na tsawon kwanaki uku zuwa hudu. To kun ga ai ba zan iya yin rayuwa babu ruwa ba ko kaɗan. Sunana Isaac Yusuf Jibiya gaskiya ruwa ruwa suna da mahimmanci sosai ba zan iya rayuwa babu ruwa ba gaskiya saboda ni na kusan ko lokaci dinga shan ruwa saboda likita ya ce ruwa ko da lokaci yana wanke ciki da sauransu so gaskiya ba zan iya rayuwa babu ruwa ba kuma kowa ma gaskiya ba zai iya ba because mutum zai amfani da shi abubuwa da yawa a rana so gaskiya ko ruwa ya dauke mun na awa ɗaya gaskiya ba zan iya ba zan iya ba zan ji daɗi ba gaskiya totally assalamu alaikum sunana ummi muhammad hausawa suka ce ruwa abokin rayuwa muhimmancin ruwa a rayuwar ɗan adam wanda ba zai misaltu ba ni a karan kaina idan yanayi na zafi ya shigo nakan iya shan ruwa kamar lita biyar idan yanayi ya sanja nakan iya shan ruwa kamar lita biyu ko lita biyu da rabi a rana sannan kuma a ɓangaren mu'amala da ruwa a gida ya danganta kamar ni a gidanmu muna rayuwa mun kai mu ashirin mukan bata kwanuka da yawa wajen cin abinci a ɓangaren wanke-wanke a deli muna iya bata ruwa a ba a ƙasar ba kamar lita saba'in da biyar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Farida Muktar Aliyu. Gaskiya a halin gaskiya yanzu dai ruwa shine mai mahimmanci sosai gaskiya ruwa rayuwa Hausa suna cewa ruwa shine rayuwa. Gaskiya ni ba zan iya zama ba ruwa a cikin <laughs> gidana ba. Dan ruwa shine komi duk abin da zaka yi sai da ruwa gaskiya. na wadan ma ai na dole ruwa shine gaskiya. ruwa rayuwa ka gaskiya ba za ka iya dan adam ma dan nake ai ba za ka iya rayuwa ba ruwa a rayuwarka ba gaskiya duban ma ku kana jin ruwa ya kake ji sana a ce abubuwan yau da gobe irin dai na abin da dan adam yake bukata wanka bayan gida fitsari wanki waye duk duk abin da zaki a ki sai da ruwa ko da wani abu da ya faru da ke ko wani ke komai zan gaya miki ruwa shine gaskiya ba zan iya rayuwa babu ruwa ba gaskiya sunana muhammad awal umar a takaice idan babu ruwa babu rayuwa ruwa ginshiki ne na rayuwar dan adam misali ruwa yana wanke koda ruwa kuma yana hana bushewar makogaro ruwa yana ƙara lafiya ruwa yana wanke mara da ruwa ake yin abinci da wasu abubuwa na rayuwa salamu alaikum sunana karima daga kano wato gaskiya ruwa shine ginshikin rayuwa don muna amfani sosai kamar ruwa shine ma rabin rayuwa don in ba shi ma ba za a samu abin da ake so ba da shi muke amfana mu ci abinci mu yi wanka mu yi walwale gida mu gyara yara mu gyara gida duka dai ruwa gaskiya shine ma ginshikin rayuwa gaskiya in babu ruwa ai rayuwa ma ba za ta yiwu ba abu ne mai amfani sosai a rayuwar dan adam To assalamu alaikum a takaice dai suna na Aisha Sani. Ruwa na da mahimmanci a gare mu ga baki ɗaya al'umma saboda ni in babu ruwa bana jin daɗin al'amurana na tsaftace tsaftace saboda yara. Da shi muke komai da komai girke girke wanki wanke wanke wallahi in ban da ruwa ko unguwa wallahi na fita hankali na a tashe yake amma idan aka ɗebo min ruwa aka zuba min sai hankali na ya kwanta ruwa na da mahimmanci a rayuwarmu don in ba ruwa ba za mu yi tsafta ba. ba amma inda ruwa komai namu yana tafiya daidai ruwa mahaɗin rayuwa ne sunana ah, abdulsalam hamza ruwa a rayuwar ɗan adam gaskiya yana da mahimmanci saboda babu yadda za a yi dan adam ya rayu ba tare da amfani da ruwa ba sannan kuma kalla a rana ko kuma in ce a kulli yaumin mutum zai iya tana da ruwa a ce lita ko lita 25 ko lita 50 eh insha Allah ina ganin wannan yana iya isan mutum har har wunin daga safar ranar zuwa yin ranar da yi amfani da shi daidai yadda ya kamata sunana Jamila Aliyu Tabako ruwa rayuwa tabbas ruwa shine rayuwa idan babu ruwa babu rayuwa idan kuma muka koma amfanin lafiyar ɗan adam mukan ji likitoci suna mana bayani akan mahimmancin ruwa a cikin rayuwar ɗan adam don ruwa yana da matuƙar mahimmanci ana iya rayuwa ba abinci amma in babu ruwa gaskiya ba a rayuwa saboda ruwa yana da matuƙar mahimmanci a jikin ɗan adam sannan in muka koma kan muhalli shi kanshi muhallin idan babu ruwa ba ka samu kai tsaftar muhallin ba ruwa yana da muhimmiyar gudunmawa yana da muhimmiyar rawan da yake takawa a cikin rayuwar ɗan adam shi kanshi tsabtace muhallin sai da ruwa. ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Shamsiya ba ta nisa ba ta samu tattaunawa da likita da zai gabatar mana da kansa. Sunana Dr. Muhammad Suleiman, ma'aikacin lafiya ne tare da jihar Jigawa na aiki da General Hospital Ringin Jigawa State kuma na matakin aiki na medical officer senior medical officer. To dokta za mu so mu san mahimmancin ruwa ga lafiyan dan adam da ma muhallinsa. Ruwa yana da mahimmanci sosai ga rayuwar dan adam kusan in babu ruwa babu rayuwa ma gaba daya domin mafi yawan sinadarin da ke jikin dan adam za ki samu ruwa ne ya tattaru ya kunshe shi ko da a cikin jini ne kuma sinadarai da suke yawo a cikin ƙasusuwa ko jijiyoyi da kamar ita kanta kwakwalwa da dai sauran sassan jiki na dan adam haka ruwa yana da muhimmanci sosai a rayuwar dan adam daga cikin mahimmancin ruwa ga rayuwar dan adam musamman ta bangaren lafiyarsa shine shi ruwan shine yake raya duka sinadaran halitta wato na jikin dan adam da suka gina shi gaba daya to dukkan su ruwa ne idan kasusuwa ne idan jijiyoyi ne idan fata ce da duk wasu sassa dai na jikin dan adam zaki samu duk waɗannan ƙwayoyin halittar na cells da suke jikinsa ruwa ne yake yawo yake gudana a jikinsu bayan wannan daga cikin muhimmancin ruwa shine idan dan adam ya ci abinci saboda ya rayu to kafin a nannarka wannan abincin ya zama kowane sassan jiki ya samu kasansa to ruwa ne zai yi wannan aikin nannarka abincin a zazzagaya da shi a cikin jini sassan jikin dan adam bayan wannan kuma shan ruwa yakan hana ɗan adam ya kashe kishin ruwa domin in ba a sha ruwan ba kishin ruwa za ta addabi ɗan adam ya zama cewa ya galabaita ya kasa samun sukuni ya yi abin da ya kamata bayan wannan ga daga cikin abin da ya fi komai daɗi ruwa yakan sa ɗan adam nishaɗi saboda zai sa shi ya zama ya yi tsafta idan ya yi wanka zai ga yana cikin annashuwa tsaf da shi babu damuwa komai na tafiya daidai saboda haka yana da mahimmanci sosai sosai a jikin rayuwar ɗan adam wannan kuma daga cikin amfanin ruwa har ila yau akwai ita kanta bugun zuciya zuciya da take buga jini ya harba yadda ya kamata da take buga wannan kore yaushe in ɗan adam ruwa ne yake kai jini ya buɗe ƙofofin zuciyar ta harba don jiki ya sami abin da yake bukata na rayuwa waɗannan su ne kaɗan daga cikin muhimmancin ruwa ga rayuwar ɗan adam To da yake ka taɓo fannin da ya shafi lafiya musamman ma ga ɗan adam. In muka duba muhallin ɗan adam menene muhimmancin da ke tattare da amfani da ruwa ma? Na'am, ruwa har yanzu a muhallin ɗan adam yana da muhimmanci sosai sosai saboda ba ɗan adam ɗin kaɗai ba. Wani abu da yake rayuwa a cikin muhalli inda muke rayuwa to za ki samu cewa su ma suna buƙatar ruwa domin daga cikin muhallinmu za mu samu akwai shuke-shuke akwai tsirrai akwai dabbobi sannan kuma akwai yanayi na ƙasa kamar duwatsu da sauransu To su ma waɗannan halittun da Allah ya yi da suke muhallin ɗan adam sai ki samu masu ran daga ciki kamar tsirrai da dabbobi su kansu idan ana so su rayu su ma sai da ruwa za su rayu to idan sun rayu ko ya zama shuke-shuke ne ko ya zama dabbobi ne wanda suke yawo a wannan muhallin na ɗan adam to sai ya zama cewa nishaɗin ɗan adam ba zai cika ba sai waɗannan abubuwa da suke muhallinsu su ma sun samu wannan ruwa sun rayu mm. wannan kenan sannan bayan wannan shi kansa muhalli idan muka ɗauka ɓangaren da ba tsirran ba ko ba masu rai ba kamar duwatsu da ƙasa kanta to ita kanta akwai fa'ida da ruwa yake da shi a kanta saboda shi ruwan shine yake buɗe hanyoyi da zai zama cewa ƙorama ta ruwa a nan gefen zuwa ga wani kududdufi a can ko wani rafi ko wani tafki shi ma duk ya haɗa su daga wani gefe zuwa wani gefe daga wani gefe zuwa wani gefe ruwan ne yake har haɗa waɗannan wuraren ya zama cewa duk an raya su gaba ɗaya hmm. sannan dabbobin da za su rayu a cikin muhalli ko kuma shuke-shuken da za su rayu a cikin muhalli duk za ki samu cewa da dai ruwan dai su ma suke amfani sannan shi kansa muhallin idan ta kai ta kawo ya caɓe ko kuma ƙazanta ta yi yawa a cikinsa to ruwan shi kansa shi ne cikin hikimar Allah zai zo ya wanke shi ya kai shi inda ya kamata ya kai shi ƙasa ta ɗauraye shi ya gauraya da wannan ya gauraya da wancan har ya zama cewa babu wani abu da zai damu ɗan adam na wari ko hamami ko cuta da dai sauransu hmm. wannan yana daga cikin shi ma amfani na ruwa ga muhalli na ɗan adam To, a dakta idan muka taɓo adadin da ya kamata ɗan adam ko akwai wani takamaiman adadi da jikin ɗan adam yake bukata na ruwa a da yaushe? Na'am, masanan lafiya da binciken kwakwa sun ce ɗan adam matsakaicin ɗan adam namiji yana bukatan ya sha ruwa kamar kofi goma dan kofi haka kamar na shayi a kofi goma a rana eh, namiji kenan ita kuma matsakaiciyar mace ana buƙatan ta sha ruwa kamar kofi bakwai zuwa kofi bakwai da rabi. Yau In kika lura za ki ga yawan bukatuwar ruwa na maza ya fi kamar yadda mata suke bukatuwa ga ruwa. Wannan ko yana da nasaba ne da yanayin halittar kowa mata sun fi yawan ruwa a jikinsu saboda kazar-kazar ɗin mata ba irin na kazar-kazar ɗin maza ba ne saboda haka jikin maza ya fi ƙona ruwa da wuri shi sa maza suka fi buƙatuwa ga ruwan fiye da mata to wannan ruwan da ake so ɗan adam ya sha kamar kofi a ce goma ɓangaren maza ko kofi bakwai ɓangaren mata ba wai zallan ruwan ba ne har da abincin da aka hada ruwan gaba ɗaya in ka hada a rana ake bukata ya zama dan adam ya sha misali a ce daga abin da ya shafi karya wasu safe zuwa abincin rana zuwa abincin yamma da dan abin da ake sha a tsakani na shayi ne ko kofi ne ko wasu abubuwa da ya shafi a lemo da kayan marmari to duk dai abu mai ruwa-ruwa da abinci da za a dafa mai ruwan ruwa da ganyayyakin da ruwan da yake jikin abincin da ganye-ganyen to su ne gaba an haɗa su an matse su waje guda to in aka ce akalla abincin da mutum ya ci a wannan wunin zai kai kamar kofi goma sha biyar shine lissafin da ake ba wai ruwa gayansa da mutum zai ɗiba ya sha haka a kofi ba. A wasu na cewa kama a misali idan sun ci abinci ba sa iya su sha ruwa zallansa ko baƙin ruwa da eh. ake cewa wasu ma suna cewa su kwata-kwata ma sukan yi ni har ma su yi kwanaki ma ba su sha ruwa ba shin akwai illa da hakan ke haifarwa? Eh waɗannan zaki samu baƙin ruwan ne ba su sha ba hmm. amma abu mai ruwan ruwa sun sha kamar misali in sun ɗauko abinci za a ga sun nemi kunun zaki ko koko ko shayi ko lemon kwalba amma ruwan ne bakin shi ba su sha ba amma zai yi wahala su gama cin wannan abinci su mm. sake wuri a ce an ci na safe an ci na rana an wai har zuwa dare wai su ce ba su nemi abu mai ruwa ruwa sun sha ba zai yi wahala sai dai su ce bakin ruwan kansa ba su sha ba to amma sun sha abin da ya zama an sirka ruwa a cikinsa aka hada shi ya zama ya gauraya to kamar sun sha ruwa ne sai dai ba zallansa ba saboda dan adam a kimiyyance yadda aka yi lissafi bayan da za a yi a ce wai shi yana rayuwa kawai da cin abinci babu shan ruwa zalla a ce zai iya rayuwa saboda abincin ma da aka je aka dafa da ruwan da aka zuba ma abincin wani zaki samu ire-iren waɗannan jama'ar abinci mai ruwa ruwa yawanci suka fi ci shi sa yake rike siyan da ba sai sun buƙatu ga ruwa ba ma wanda ya je yana cin abincin da zai nemi ruwa sosai kamar wanda ya ci dambu ko wanda ya ci rogo ko doya ko wani abu da yake dan shaƙe dan adam da zai buƙaci ruwa ai wannan duk rashin shan ruwan sa zai yi wahala a ce wai bai nemi abu mai ruwa ruwa ba To akwai wani halamomi ne da rashin ruwa a jiki ke nunawa? Eh kwarai kuwa. idan akwai rashin ruwa a jikin ɗan adam akwai alamu alamun kuma sun hada da masu ɗan sauƙi sauki har zuwa waɗanda za su galabaita ɗan adam idan ba a yi da gaske ba masu ɗan sauki saukin da za su nuna cewa jiki na buƙatar ruwa yanzu ga rashin ruwa shine yawan kishin ruwan kansa a ce mutum yana yawan jin kishin ruwa sai ya nemi ruwa yana sha sai dai in jarrabawa aka samu yana da cuta kamar irin ta ciwon siga da take yawan sa a shan ruwa ko kuma yana yawan aiki a cikin gu mai zafi da zai zama ruwan jikinsa na yawan konewa ko mai aiki ne na nauyi da galabaita jiki da zai mm. zama an galabaita ruwa ya kone da wuri amma ba irin wannan ba mutum ya je yana yawan jin kishin ruwa alama ne na cewa eh ruwa ya fara karanci a jikin dan adam bayan wannan mutum ya ji kuma yana yawan kasala ya ji yana yawan kasala bayan ba zazzabi ba ne ba ciwo ne da shi ba wani abu ba ko ba karsashi sosai a jiki ko ba walwala sosai to yana gaya mar cewa watakila jikin yana dan bukatan ruwa sannan ga bushewar makoshi ko makogaro mutum ya ji makogoronsa ya bushe yana dan bukatan ya jika shi da ruwa da dai sauran sauransu bayan wannan kuma idan tafiya ta yi tafiya abin yana nema ya ta'azzara sai a ga mutum saboda rashin ruwa a jikinsa sosai sosai baya iya zuwa ma ya je ya yi fitsari sosai sosai ya fi shan ruwa ya fi zuwa ya yi fitsari wanda baya shan ruwa da yawa bai cika zuwa ya je yi fitsari ba ko da yake yanayi yakan sa wani lokaci yawaitar fitsari ya canza ko ya karu kamar da sanyi an fi fitsari da yawa da zafi kuma jikin dan adam yanda Allah ya halicce shi ba zai rika zubar da ruwa da yawa ba domin zafi yayi yawa sai jikin ya rika kokarin ajiye ruwa sosai sosai a jikinsa in ba irin wannan yanayin ban kaga baka iya zuwa fitsari sosai sosai to yana nuna kai baka cika shan ruwa mai yawa ba saboda haka watakila akwai damuwa ko kuma idan an je shi kansa fitsarin in mutum ya yi sai ya lura wani irin kala ne fitsarin idan fitsari yana fita farfar kamar ruwan da ya shiga jikin dan adam to ya yi kyau jikin dan adam na shan ruwa yanda ya kamata kuma yana fitar da ruwa yanda ya kamata amma idan ya zama cewa fitsarin da ke fita ya fara zama karan dorawa dorawar da bata turu sosai ba sama sama to wannan ma ba damuwa sosai amma in aka ga yi dorawa ya fito ah, kalan dorawa sosai sosai ya turu to yana nuna cewa kai shan ruwan ya karanta ya kamata a dan ƙara shan ruwan sosai don ya zama ya sirka ya dan fara fari-fari sosai to idan ku ya fara zama jajajaja fitarin a to wannan ma shi kenan kawai ya nuna maka cewa to fa jiki zai zai shiga halin galabaita in ba a yi da gaske ba domin fitsari har ya fara canza ya fara jajaja farfari ko dorawa haka. Haka. To wasu na danganta cewa mantuwa da toshewar kwakwalwa ma yana da halaka da rashin shan ruwa ya gaske wannan lamari yake. Eh za a iya cewa haka ne saboda daga cikin amfanin ruwa kwakwalwa tana buƙatar ruwa fiye da kima. wajen kashi in ji masana kwakwa suka ce kusan kashi 60 zuwa 70 na ita kanta sinadarin kwakwalwar dan adam ruwa ne yake yawo a cikin ta yake gudana saboda haka tana bukatan a rika jika ta sosai da ruwa yana yawo daga bangaren jini da ruwan da ya shiga jikin dan adam ake harba shi ita ma take samu yanda ya kamata idan ruwa ya yi ma jikin dan adam kwauro daga cikin bangarorin da ke galabaituwa cikin gaggawa akwai kwakwalwa daga ta wahala ita kuma sai ta fara sa mutum ya gigice ko ya fara mantuwa ko ya fara wani abu na shauni-shauni a ga kamar ya fara zama zautacce haka da dai mm. sauransu. To a likita idan muka ƙara waiwayar fannin muhalli da irin illa ne rashin ruwa ke haifarwa ga muhalli. Gaskiya kan rashin ruwa ga muhalli na da illolinsa tunda misali za a shiga yanayi na tsirrai na abinci zai zama cewa an samu ba fito yadda ya kamata ba. saboda haka dan adam zai samu barazanar abincin da zai ci sannan akwai dabbobi da ke taimaka ma dan adam su rayu tare da shi waɗanda su ma yakan amfana wajen abinci da su saboda haka nan ma za a iya samun damuwa sannan kuma za a iya samun ɗumamar yanayi idan aka samu ɗumamar yanayi muhalli ya canza zafi yayi yawa akwai cututtukan da za su feso sosai ya zama sun tashi saboda sun fi son yanayi na ɗumama da zafi sai kwayoyin cuta da yawa ya zama sun ta'azzara sun hayayyafa sai a ga cututtukan da ba su saba yaduwa ko su tsanani ba su ma sun fara yaduwa ko suna tsanani hmm. sannan kuma dan adam zai shiga hali na galabaituwa bai da walwala bai da sakewa domin zai rika yawan zufa zai rika yawan gajiya kwakwalwar shi za ta rika yawan saurin gajiya sannan sai ya zama cewa dai jikin ba daɗi sosai sosai har inda karancin tsafta sai ya zama cututtukan fata saboda rashin wanka ko rashin isasshen ruwa da sauransu a muhallin duk ya kawo ire-iren waɗannan. To muna godiya a dakta da wannan dama da ka bamu muka zanta da kai a shirin yau da gobe. To Allah ya saka da alheri ni ma ina godiya Allah ya taimaka. fitina ta hargiza dukkan duniya da barna. Ni Kano akwai Igbo, Kano akwai Yarbawa, Kano akwai Tibi, Kano akwai Katafawa. masu saurari kafin mu karkare shirin namu za mu leka filin mu kwalamar mu a jihar Kaduna inda wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakon da za ta gabatar da ita. Mai sauraro bai da sake saurara da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke. yau muna tare da hajiya halima muhammad mahmud ta kamfanin sweet wadda za ta gabatar mana da girki irin na mutanen kudancin najeriya yau za mu leka kasar yarbawa ne inda za mu ga wata miya wadda aka sani malam biyar rabe da ita hajiya barka da zuwa barka ka dai mai sauraro me ma kika ce sunan miya um, yau za mu yi begidi su wato a hausance miyan waki. Mm. Mm. to za uwar gida za ta yi miyan bekiri tana bukatan wake tana bukatan busasshiyar kifi tana bukatan crayfish tana bukatan daddawa tana bukatan ihu kenan tana bukatan manja tana bukatan barkono tana bukatan sinadari mai ɗanɗano sannan tana bukatan gishiri a farko uwar gida za ta wanke Waken ta kaman waken da za a yi osai ko alala wato ma'ana dai a cire hancin yawwa a jika ta wanke ta a gama ta sannan uwar gida ta nemi tukunyanta ta dora ta ta sa mata ruwa wadda za ta bari ya nuna ya nuna ya nuna har sai ya narke za ki ga kaman kamu ya narke tas ya yi laushi ya yi libis a wannan lokacin Kafa abin da za ta sa mishi don ya yi libis ɗin eh to tana iya sa kanwa wasu kuma za ki ga su hannunsu da sun saka ma ba sa bukatan kanmu hmm. kai in kika sa sai a haɗe su da sun sa minti talatin ya nuna to idan ko idan uwar gida mai ba mai saurin da huwa wake bane to tana iya dan diga mishi ko dalam ko kanwa ko kuma ta sa mishi baking powder yawwa sai laushi da izinin Allah idan ya nuna ya nuna ya laushi sai uwar gida ta wani lokaci wasu za ga idan ya nunan suna nikawa don ya ƙara laushi don ya ƙara laushi wasu kuma za su burke shi da maburgi a burke shi sai ya zama ya nuna to sai uwar gida ta nemi tukunyanta ta ɗora nama ta sa sinadari mai ɗanɗano ta sa gishiri ta ɗan yanka albasa idan ya tafasa sai ta ƙara ruwa a kan namanta ta rufe shi ta ƙara barinsa ya nuna mm. har sai ya yi laushi idan ya nuna sai uwar gida ta sauke juye shi daga cikin wannan tukunya ta saka a kwano sai ta maida wannan tukunyan kan wuta sai ta ɗebi manjanta sai ta zuba idan ta zuba dama uwar gida na da niƙaƙƙen barkonanta da albasa sai uwar gida ta dan zuba a cikin bayan ta sa manja kenan sai ta dan soya shi idan uwar gida ta soya shi sai ta ɗauko wannan ruwan wake da ta riga ta dafa shi ta burke shi ya zama kaman kamu sai ta juye shi a cikin wannan soyayyen kayan miya sai uwar gida ta hautsina ta hau tsina ta gani duk abin da take bukata kalan ya ba ta kalan da take bukata a nan uwar gida sai ta kara sai ta zuba mishi trafish dinta ta saka shi daddawanta ta ɗauko um, sinadarin mai ɗanɗano ta zuba ta sa gishiri ta ɗanɗana ta ci idan komi ya yi daidai ɗanɗanon ya yi wa uwar gida sai ta rufe tukunyanta ta bar shi ya ɗan tausa ya samu ya haɗe to uwar gida tana iya ɗiban ruwan namanta ta zuba a ciki idan har shi ainihin waken bai yi ruwa ba kenan idan kuma ya yi ruwa ta uwar gida ta bar Um, miyan haka saboda dama da kauri ake shan shi to amma idan kuma babu to uwar gida iya dan ɗiban kamar cokali biyu na tafashashen ruwan naman ta tasa saboda abin da ya sa mace kin ga shi kan shi waken dama mai zaki hmm. kuma ga krafish ga busasshen kifi ga duk dai sauran nama eh, da abubuwa da yawa da dandano da tasa to amma ana bukatar ruwan naman ma shi ma ba laifi bane idan kasa uwar gida tana iya dan digawa a ciki ta bar shi ya nuna ya haɗe sai sai uwar gida in ta duba ta ga wakenta ya haɗe da da kayan miya da shi ainihin man da ke ciki ya zama ya saje ya zama ɗaya to uwar gida sai ta ɗanɗana ta ga menene bai ji ba ta ɗan gyara sai ta sauke ta ci da tuwon shinkafa hanya ta yi hanya ta yi to kuma ita wannan miyar za a iya ci da shinkafa ko ko a tuwon shinkafa za a iya cin shi da amala to da sakwara wasu na so wasu kuma su ci shi da samu wasu za su ci shi da tuwon shinkafa haka eh kuma ana iya yin wannan ne da nufawa su za su ci shi da tuwon shinkafa mm. shi kuma bayarabe zai ci shi da amala mm. ko ya ci shi da safara ana iya sa man gyada ko ku dole sai manja eh to in kai da man gyada fari sal zai wato ba zai wannan jam da ake bukata miyar ta nuna cewa ya ce amma ita kuma manja kin ga za ta ba ki kyakkyawan kala kala mm. Mm. sai har zai sa ki ji miya na tsinkewa to da fatan wari gida za ta gwada shi ma wannan girki To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown tare da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Shirin su ba. Amurka yau ta